na'am tambaya ta game da sallar katani fajr ok shin ana bayyana kasar yau kuma ana koyewa kuma duk san wani wannan inganci a hadisi da manzo zahirin hadisi wannan yana tambaya kan rakatai alfajr ne bayyana karatu ake ko koyewa amsa ita ce zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na aisha ke cewa manzon Allah sallallahu ya kan sallaci rakatai alfajiri da sauƙaƙƙen yanayi da yanayi mai sauƙi ma'ana baya tsawaitawa ko kai ka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi baya karanta fatiha a me a cikinsu wannan ke gwada cewa ba ta jin karatun ba ta jin me karatun inda tana ji da ta san manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta a Fatiha da kuma me da kuma sura ma'ana kamar manzon Allah baya karanta me sura a ciki kai ko da ta san manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta Fatiha yana karanta me sura ya tabbata kuma manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta me ta biyu amma a ruwayan ba a ce an ji manzon Allah na karantawa ba an ce manzon Allah yana karantawa mai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa yana karantawa ko ya ba ya faɗa ya karantar cewa yana karantawa amma dai duka ajiye wannan a gefe sallolin nafila inda na dare ne ya halatta kai su a bayyane ya halatta kai su a me a boye sukan bi yan uwansu na farilla sallolin nafila da rana su ma sukan bi me yan uwansu na me na farilla ana so ka yi a me a boye amma da za ka yi sallan nafila da rana a bayyane da ba ka yi lafi ba da za ka yi sallan nafila a ɓoye da dare ba ka yi ba ba ka yi lafi ba lamarin nafila abu ne mai sauƙi ƙa'idar da shi ne ka yi allah yake cewa wala ta jihar bi salatika wala tu khafit biha wa bu ta na zalika sabila ba masu ake da ba ka ta rangada karatu karaje da na waje ba amma an kai hakan ma ba laifi ba ne ba saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyin hadisai ba ɗaya ba sau biyu ba zaka ji yanda wasu suna jiyowa wasu sahabbai suna karanta alkur'ani daga cikin me da jinsu alama cewa sukan daga muryoyin su kenan ba haramun bane ba amma saboda mutum yayi kokari ya ga ya kyautata ayyukansa dan kada ma wani abu ya ja kafa sai zanto yayi ba dan Allah ba kwanda ya karanta yanda zai jiyar da da kansa wannan ina tsammanin shine abin da zan iya faɗa kan wannan masala wallahu ta'ala alam saboda haka kofa abu da take zaka iya wannan zaka iya wancan alaikum assalam bambanci tsakanin almutaba da kuma ashawahid wannan yana tambaya almutaba da ashawahid almutaba